السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na laraba 16 ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 28 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkulafa'ur rashidun wanda ke unguwar agege a cikin jihar lagos inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wanda insha Allah a yau za mu darasi na goma sha biyar kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce Allah ya saka ma mahaifan malam da alaramma da gidan aljannatul firdaus amin Allah ya saka mana baki daya ya ce gafata malam menene hukuncin dukiyar da asalinta an same ta ta hanyar sata ko cin amana gashi yanzu kuɗi sun taru oba to mutum zai fitar da asalin kuɗin satar ne ko na cin amanar a baitul mali matsayin sadaka fi sabilillahi ko kuwa duka dukiyar za a bayar a baitul mali fatan Allah ya sa mu dace amin to da alamar wanda ya wannan tambayar la Allah ya taba samun wata dama a gwamnati tunda magana ta baitul mali ta shigo idan aka ce baitul mali ana nufin asusu na ƙasa sawa'an a mataki na local gamman ko a mataki na fed ko a mataki na federal gamman to a irin wannan yanayi da farko idan mutum ya aikata koma wani irin laifi ne ya nemi allah maɗaukacin sarki ya yafe masa allah zai yafe mai amma da sharaɗi sai kuma ya zo ya yi gyara to ya rage me ake nufi da gyara kuma yaya gyaran zai yi kamar yadda sau da dama Allah yakan kafa sharaɗi illal ladina tabu min ba'di zalika wa aflahu faman taba min ba'di zulmihi wa aflaha wanda ya tuba bayan ya aikata laifi kuma ya zo ya gyara to abin tambaya anan ɗaukar wannan kuɗin kamayar tirejari na gwamnati sawa'an a lokal government ko state government ko federal government shin kudin da gaske za su koma ko kwa za ka je ka ba wa waɗansu ne wanda su kuma za su samu kudin a ruwan sanyi su masu ɗebe to kaga inda kana da garantin kudin za su koma aljihun gwamnati to ko shakka babu wannan shine asali shine abin da za ka yi domin daga inda ka ɗauka nan ake so ka mayar to amma inda matsalar take yanzu a mafi yawan wajaje irin wannan in ta faru idan ma mutum ya je ya mayar to wanda yake kan kujerar a yanzu shi ta faɗi da sassa a wajensa da ya karɓi kuɗin shi da ya kamata ya mayar to ba zai mayar ba cinyewa zai to wannan kuma kaga ba gyara ne ita ma ɓarnaci ce a madadin haka wanda ba shi ne asali ba shi za a yi shi ne a matsayin an rasa asali sai ka ɗauki wannan kuɗin asali kuɗin talakawa ne asali kuɗin 'yan ƙasa ne ka je kai wa 'yan ƙasa aiki da shi akwai talakawanmu da yawa a asibitoci ba su da kuɗin da za su biya na jiya akwai talakawanmu da yawa yara da suke gararan ba a titi ba su da kuɗin da za su je makaranta akwai 'ya'yan marayu suna nan suna ta gararan ba a rayuwa ba su da kyakkyawan makoma ba su da gata to sai ka amfani da waɗannan kuɗaɗe kai musu haka ba za a ce duka kuɗin za ka kwashe ka mayar ba tunda kai ma ka yi wata wahala kuma kai ma akwai sanka a cikin kuɗin amma ka iya tuno abin da kai ka ɗauka ɗin daga aljihun gwamnati to wannan shi za ka mayar ribar kai ma akwai wahalarka a ciki amma tare da haka ka yawaita ayyukan alheri da ita ina fata an gane saboda ko ba komai ko da kuɗin aka baka ka juya ai kai ma kana da lada na ƙodago da kai da wahala to da haka dai ba za a ce maka ka mayar da kuɗin nan duka kai kuma ka dawo zero ba in aka ba da irin wannan fatawar to mutane ba za su yarda da wannan fatawar ba don ma kar ma ka gaya musu in ka faɗa ma ba za su yi ba to asali ka gaya mutane abin da zai yi kuma wanda bai saba wa Allah ba subhanahu wata'ala yanzu ka kalli dukiyar riba ai ita ma dai dukiya haramun ce daga jikin mutane aka tatse ta gumin mutane ne aka matsa amma da Allah ya tashi yin fada ga wanda suka yi ci riba kuma da hukuncin da za su yi game da wannan dukiyar sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce faman taba fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamu idan kuka tuba to ginshikin dukuwar kudin ku naku ne ku ba za a zalunce ku ba kuma ba a yadda ku zalunci kowa ba mana dukiyar riba duk da ta cakudu da kudin wasu amma ta haifi wani abu da kuma uwar kudin shi mai shi to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce asalin uwar kuɗinka an ban ma kayanka balma ubangiji subhanahu wata'ala idan ba za ka iya mai da kudin ribar ga waɗanda ka karɓa a wajensu ba ka riga ka karba kila ba ka san ma daga wajen wanda ka karba ba to Allah subhanahu wata'ala ya bar maka har da ka samu din amma maganar cewa daman in ka tuba ka ɗauki iyakuwar kuɗin ka bar wa saura in mutane ba su riga sun kawo maka ribar ba kenan malamai suka ce kamar ka ba wa mutum bashin naira dubu ɗaya kan zai biya ka da dubu ɗaya da ɗari biyu sai kuma ka ji wa'azi to ba a ce ka bar masa dubu ɗaya ka ba ai kai ma ka ce to yanzu sai ka ce da shi wani dubu ɗayan nan da na ranta ma da nace za ka bani dubu ɗaya da ɗari biyu yanzu ka dawo min da dubu ɗaya ta kawai ɗari biyun ka kuma daman naka ne ka riƙe ka to amma in ka riga kuma ka karɓa fa ƙila ya tafi baka san inda yake ba ƙila ma baka san daga wajen wanda ka karɓa ba tunda ka karɓa da yawa a wajen mutane mabambanta to har da wannan din ma duk an yafe maka ka kiyaye gaba ina fata an gane to da haka dai addinin musulunci ba addini ne na takura mutane ko na tsawwala musu kuma a lokaci guda addini ne wanda bai yadda a zalunce ka ba kuma bai yadda kai ma kai zalunci ba da haka irin wannan yanayi mutum sai ya tuna iya abin da ya karba na kuɗin na ɗauka na kuɗin ha'incin ko na kuɗin satar daga aljihun gwamnati yayi yi abin da yake ganin shine gyara idan ya san in ya mayar ma'aikatar za a karba kudin za su koma aljihun gwamnati falillahi alhamdu idan ku ya san hakan ba zai yi ba to ya yi abubuwan da ya kamata daman asali a ce an yi da kuɗin shine kyautata rayuwar 'yan ƙasa kyautata rayuwar al'umma gwargwadon abin da allah subhanahu wata'ala ya huwace masa kuma duk wanda ya irin wannan tambaya alamar akwai imani a zuciyarsa alamar wa'azi ya shiga zuciyarsa to Allah madaukin sarki ya rika kuma ya bada ikon kiyayewa kowa yana iya yin laifi kamar yadda muke faɗa muke nanatawa amma ba kowa bane fa in yayi laifi aka gaya masa kuma yake iya karba yake iya gyarawa shi yasa sai wanda Allah ya nufe shi da shari'a kuma zuciyarsa akwai barkushin imani shine wanda yake wannan amma wani ma kwata-kwata wannan wa'azin ma kar ma ka fadar dosarsa da shi ba zai ma taɓa fahimtar ka ba ba zai ma taɓa saurara ka ba yanzu yanzu nan kafin fito karatu ɗaya daga cikin sasa na gwamnatin borno ya kira ni ya ce karatun da kai malam shekaran jiya ko kwana uku na biyu ya ce wallahi ina zaune ni kaɗai kuka nake kamar in mutu ya ce to abin ya ɗaure mun kai yanzu za mu je mitin sai ana zaune in an yanko wasu kuɗin banza in kai magana wasu ce ka daina ma kawo mana irin wannan magana sai ma a tashi a wani mitin ɗin kai babu kai ni yanzu ji nake kamar in yi resign na ce a'a ai su daman makarnata so suke masu imanin su ji wannan wa'azin su fita su ba su waje ai baya yiwa ba ana yin wannan wa'azin bane dan ka fita ka daina aikin ka shi ka'idar musulunci in akwai barna dubu a waje ɗaya in za ka shiga ka rage ɗaya to dole ne ka shiga saboda in yau kai ka shiga ka rage ɗaya gobe wani ya sake shiga ya rage ɗaya jibi wani ya sake shiga ya rage ɗaya hankali raguwa take yi amma idan duk kuka ce to mun ji wa'azi mun fice to daman abin da suke so kenan kuma ba wai lalataccin cikinmu ba wanda zuciyarsu ta yi nesa da imani hatta maƙiyanmu turawa haka suke so duk masu burbushin addini su fita daga gwamnati a bar tantagaryar lalatattu su ta gana mana azaba kuma su ta biya musu bukata da haka wannan ba daidai ba ne ba idan allah maɗaukakin sarki ya aje ka a duk inda ya aje ka ya san hikimar da ya aje ka kuma ya san damar da ya baka ya san abin da zaka iya ya san abin da ba zaka iya ba abin da ba zaka iya ba Allah bai dora ma ba amma abin da zaka iya to Allah ya gani kai da ka ko da mitin din za a yi da kai wani lokaci in ka san kana wa'azin kana wa'azin ba sa fahimta sun ki su karba za su rinka janyewa ma bayan idan ka suna wata shegantaka su nuna musu a tafi taron in ya so kai in ka karɓo kuɗin ka rinka kawo asibiti ana bawa marasa lafiya magani akalla ka rage barna akan wanda zai karɓi kuɗin na satan ne kuma ya je saba wa Allah da su kuɗin zalunci ne kuɗin cin amana ne kuma ya tafi ya zina da su ya tafi ya da su ya tafi ya kaza to gwanda akalla kai ka karɓo su ka kai inda kuma zaka ka mabukata da su za mayarwa da waɗanda aka zalunta da haƙƙinsu Allah ya samu dace ya tambaya ta gaba yace ce assalamu alaikum wa rahmatullah yace shin malam tashahhud da ake yi a cikin sallah shin da gaske ne labari ne tsakanin Allah da manzansa akwai hadisi sahihi ko kuma tatsuniya ce to ban gane ba ya labari tsakanin Allah da manzo me ake nufi na'am Eh. eh wannan ya tabbata to amma idan ni nake yi kuma to ai kuma ba labari ba ce in asali ne asalin tahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Isra'i da Miraji ya karanta tahiya amma yanzu kuma duk wanda yake sallah ai tahiya yake kawai ko yawa kun wannan ne ya tabbata a cikin hadisi babu laifi hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Isra'i da Miraji mai tambaya ta gaba kuma ita ce ta karshe shi ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce shi malam ya halatta mutum ya tara malamai da su yi masa saukar alƙur'ani saboda ya shiga cikin ko ya shiga cikin matsala ko kuma bid'a ce ce ce asali shine kai ka karanta qur'ani kuma ko kai da ake so ka karanta ƙur'ani ba a ce sai ka shiga matsala ba ƙur'ani ba littafin kwana kwana ba ne. duk wanda ya riki qur'ani littafin kwana kwana in ka ganshi da shi sai matsala ta samu to wannan kuskure ne gaskiya ko da yake qur'ani waraka ne amma ba a ce ba sai lokacin da kake matsala zaka karanta shi Kur'ani ana karanta shi ne a matsayin ibada ga Allah subhanahu Ta'ala. kuma idan kana da wata matsala kai tawassuli da shi Allah zai yaye maka amma ba kawai littafin sai an shiga matsala sannan a neme shi ba wannan ba haka yake ba kuma ba a ce wani ya karanta maka ba asali kai za ka karanta wa kanka da kanka kai za ka karanta wa kanka da kanka kai kam kana iya cewa a karanta maka don ka saurara amma ba wai addu'ar ma saboda kai wani rabul ne ka fi karfin ka gaya wa Allah bukatar sai dai wani ya faɗa a madadinka ka kaga wannan sakarci ne baka da ku bane ba in ka da ku za ka yi bayani amma a ce wai addu'ar ma wani ne zai ma ka fara yi sai a taya ka wannan babu laifi amma ka shiga matsala kai ka ɗauko wasu su ma addu'a baka shiga matsalan bane ayin ka shiga matsala ba wanda zaka kira kai zaka fara da kanka da haka ya kamata mu gane ya ɗan uwa abin da ya zama wajibi a gare mu shine dukkanin mu wajibi ne mu koyi karatun Qur'ani ba yi wasu su koya ba a madadin wasu kowa ya koya amma gwargwadon bukatarsa kowa ya koya gwargwadon iyawarsa gwargwadon ikonsa ba a ce sai kowa ya haddace ba amma akalla a matsayinka na musulmi za ka iya buɗe ko ina a ƙur'ani ka karanta shi ne mafi ƙaranci a matsayinka na musulmi za ka iya buɗe ko'ina a ƙur'ani ka karanta in so samu nema in ka karanta ko'ina ka fahimta wajen da ya ma tsauri sai ka je wajen malami sai ya ƙara maka bayani amma ya zama musulmi shekara sittin saba'in ta iya karanta kowace jarida amma ƙur'ani ne baka da lokacin iya karanta shi ka iya duba dukkanin wani dictionary ko dukkanin wani kamus amma qur'ani ne ka da lokacin duba shi to bakai yi wa kanka adalci ba da farko tukuna kafin kowa da haka ya kamata mu fahimci wannan qur'ani littafi ne sakon Allah zuwa gare mu zuwa gare ka zuwa gare mu baki daya Allah madaukin sarki ya sa mu dace akwai tambaya ta biyu amma ban fahimci me take nufi ba in me tambayar ya fahimta to sai ya sake rubutowa a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran aya ta biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus kuma in ban manta ba wannan shine karatun mu na hudu ko uku a cikin sura da haka zamu sake maimaitawa daga kan wannan aya sai mu tsora daga inda muka tsaya me Allah yake هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون الله هو شيء الله شيء الذي وندى ja'ala shamsa diya'an ya sanya rana ta zamo diya'an mai haske haske mai dumi kamar yadda bayani ya gabata a jiya to fa'ida ta biyu a nan shine kalmar ja'ala a larabci dukkanin fi'ilin ja'ala a larabci ya ta'adda ila maf'ul wa ila maf'ulain fi'ili ne muta'addi ga wanda ya san yaren larabci da ka'idojinsa ya sa akwai abin da ake kira da alfi'ilul muta'addi da kuma alfi'ilul lazim to idan aka ce fi'ilin muta'addi fi'ilin da yake cin mafa'ulin bihi a wani lokaci ya ci daya a wani lokaci ya ci biyu to ka'idar fi'ilin ja'ala yakan ci mafa'uli daya a wani lokaci wani lokaci kuma ya ci mafa'uli guda biyu to idan ya ci mafa'uli guda biyu ma'anarsa tana canjawa ko ta koma ma'anar sayyara ko ta koma ma'anar khalaqa da ka kalmar ja'ala anan zaka iya fassara ta da khalaqa wallazi khalaqa ash-shamsa diya'an duk da da lafazin ja'ala ta zo domin ja'ala idza addad ila maf'ulain sarat bi ma'ana sayyara aw khalaqa idan muka kalli maf'ulan guda biyu anan shine shamsa na farko biya annabiyu kamar fadin Allah ne alam naj'alil arda mihadan ألم نجعل الأرض مهادا نعم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ubangiji ya ce alam na ja'alin arda mihadan kaga na ja'al fi'ilin ja'ala ne al'arda mafulul awwal mihadan mafulul sani da haka ja'ala bi ma'ana khalaqa wal jibala autadan eh, wa khalaqnakum azwajan sai ya ce wa ja'alna al-laila libasa kaga ja'ala shi ma nan al-laila mafulul awwal libasa mafulul sani da haka ya zama bi ma'ana khalaqa an gane ko to haka nan kuma kamar yadda na faɗa har zuwa ƙarshe duk zaka ga misalan a cikin suratul nab'i wani lokaci ta kan zo da ma'anar sayyara ubangiji madaukakin sarki ce hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت Allah ce kul ka ce da su hal unabbi'ukum kuna son in ba ku labari bi sharrin min zalika masuba da waɗanda suka fi munin makoma da sama da haka Allah yana magana akan Yahudawa kamar mun ce eh Allah ga ya mana sai ce malla la'anahu Allah su ne waɗanda Allah ya tsine musu wa ghadiba alayhi ya fushi da su wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira kaga ja'ala fi'lin yazo al-qiradata maf'ul al-awwal wal khanazira maf'ul al anan ma'anarsa shine sayyara domin asalin yahudawa Allah bai halicce su jakai ba aladu ba bai kuma halicce su barrai ba amma ya mai da su kaga ja'ala anan bi ma'ana sayyara akwai daga cikin yahudawa waɗanda suka yi wa Allah laifi wasu ya mai da su birarruka daga mutane wasu kuma ya mai da su aladu daga mutane da haka kaga ja'ala kenan bi ma'ana sayyara li'annaha ta'addat ila mas'ulain aw akthar to da ka Allah madaukakin sarki yake wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil sannan Allah ya gwargwada ash-shamsa din da al-qamara din manazila ya zama suna da masaukai masaukai tasha-tasha da rana take tsayawa daga hudowarta zuwa faduwarta da tasha-tasha stop bus da wata ke tsayawa a sama daga hudowarsa zuwa faduwarsa guda 28 ne kalmar manazil jam'i ne na manzila akwai manzilatul shamsi akwai kuma manzilatul kamar. to kowanne cikin hikimar Allah da kaddarawarsa yi masa manzila da haka malamai suka ce manazilul shams da manazilul kamar? samaniyatin wa na manzila wannan kuma wani abu ne na ilimi la'alla masana bincike game da sararin samaniya za su san me ake nufi da haka a dai shari'ar musulunci da kuma yaren alkur'ani ana kiran hakan da suna manzila kamar yadda malaman tafsiri suka rubuta shine tasha tasha ko matsaya matsaya ta rana da kuma matsaya matsaya ta wata ma'ana dai Allah madaukakin sarki da ya ranar nan ya yi mata tsari da ya wata ya mata tsari ba wai rana in ta hudo tun daga wata zuwa faduwarta haka shararra take tafiya babu ka'ida ba haka nan ma wata suna tafiya da tsari da Allah subhanahu wata'ala ya ɗiban musu masana cikin abin da ya shafa haka suna da bincike mai kyau kuma suna da masaniya game da ubangiji subhanahu wata'ala akan batun da yake yi to sannan kuma wata hikima ta Allah duk wannan manzila din idan rana ta tsaya a tashar ta ta kaza to tana bada wani sako ne na kaza idan ta tsaya a waje kaza tana ba da wani saƙo ne na kaza daga wannan tsayuwar tata da isa tasha tasha tata ake gane lokutan sallah idan rana ta fara hudowa alfijir ya tinkaro kaga daga nan ake gane lokacin sallar asuba idan ta taho ta taho ta zo ta yi zawali ta raba tsakiyar sama ta karkata kaɗan ta shiga yamma a lokacin ne lokacin sallah a zahar ya fara idan ta tafi ta tafi inuwa za ta fara bayyana a ƙasa a lokacin da inuwar komai ta kai daidai da shi ta fara ninka shi ta fara wuce shi to wannan lokacin kuma lokacin sallar la'asar ya shiga daga haka haka har ta zo lokacin faduwa a lokacin da magariba za ta yi har kuma ta faɗi har shafaki ya bayyana har ya ɓuya a lokacin sallar isha ubangiji madaukakin sarki ya ce li ta'lamu adadad sinin mun yi haka ne don ku san yawan shekaru wal hisab kuma don ku iya lissafi abdullahi dan abbas ce, da a ce Allah ya sanya rana biyu a duniya da daddare ai rana da rana ma ai rana to ba wanda ya isa ya gane lissafin shekara ko wata ko sati domin yadda ai asa ai abin da yasa muke ganewa saboda in rana ta hudo ta faɗi, yanzu mun san an yi ne wuni ɗaya, ko ba haka ba in dare ya bayyana wata ya fito ya kai mun san yau an yi dare ɗaya. to da ba dan wannan caccanjawa wata su ba da ba za mu iya lissafi ba shi yasa Allah ya ce na daga cikin hikimar da yasa muka kasa musu aiki muka kuma bambanta musu yanayi da nau'i wancan ya zama mai haske haske mai zafi wannan mai haske haske mai sanyi wannan ya bayyana da wuni wancan kuma ya bayyana da daddare li ta'lamu adada sini mun yi haka ne don ku san yawan shekaru wal hisab kuma don ku iya lissafi ma khalaqallahu zalika illa bil haqq ubangiji bai halitti rana da wata ba illa bil sai dan ya tabbatar da gaskiya ya tabbatar da kaɗaituwar sarautarsa ya tabbatar da cancantar sana'ai masa bauta wannan shine abin da ake nufi da gaskiya domin babu wata gaskiya sama da kadaita Allah babu wata gaskiya saboda bauta sama da bauta wa Allah an gane ko kamar yadda yake wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun ubangiji ya yi alkawari ta ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa ko da mujirmai ba sa so tabbatar da gaskiya abin nufi tabbatar da addinin gaskiya tabbatar da tauhidi tabbatar da abauta wa Allah shi kadai an gane ko yufassilu al-ayati ko nufassilu al-ayat ubangiji yace muna bayanin ayoyi dalla dalla li qaumin yaqilun ga mutane masu hankali me yake nufi da ayoyi a nan? ana nufin ayoyi na duniya li qaumin ya'lamuna ga mutane masu ilimi ayoyi anan ana nufin ayoyi na duniya domin ayoyi ilimi ne akwai al-ayatul kauniyya akwai kuma al-ayatul shar'iyya ayoyi na wahayi wanda suka zo a cikin maganganun Allah kamar ayoyin alkur'ani akwai kuma ayoyi na yau da gobe ita kanta rana aya ce wata ma aya ne dare ma aya ne wuni ma aya ne taurari ma aya ne وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسرناه تفصيلا Allah ya ce waje annan laila mun sanya dare wa nahara da wuni ayatai ne ayoyi guda biyu fa mahauna ayatul layl amma sai muka shafi ayat dare abin nufi dare ya zama mai duhu shine ma'anar an shafi ayarsa domin in ka hada dare da wuni wuni yana da haske dare kuma bai da haske to an shafi ayat dare ya zama mai duhu a madadin mai haske waje alana ayatan nahari amma muka sanya ayar ita kuma wuni mubsiratan ta zama ana gani a cikinta da haske da daddare sai ka bukaci fitila in kana son ka ga abu musamman idan kana waje mai duhu amma da rana baka bukatar wata fitila in dai kana gani hasken idan ta ya isa ka ga komai da rana ubangiji yake mun yi hakan ne li tabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi falalar ubangijinku domin da rana inda a ce babu haske to sana'o'i da yawa ba za su yi ba amma da rana akwai haske mutum ko jarinsa bai kai ya kunna wutar lantarki ba hasken rana ya ishe shi amma da daddare da yawan mutane ma an kace su kasuwanci ba za su iya ba saboda ba su da karfin jarin da za su sai janareto su sa man fetur su kunna wuta da ko suna so ko ba sa so inda da daddare ne dole su haƙura da kasuwanci da haka Allah ya ce mun bar da rana ta zama da haske ba kwa bukatar sai kun kashe kuɗi wajen neman fitila litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi falalar ubangijin ku shine ku sana'o'i ku ayyukan da za ku amfana da su a yau da gobe wajen sama kanku tattalin arziki da samawa kanku abinci wali ta'lamu adada sinin wal hisab kuma Allah yake duk mun yi hakan ne dan ku san lissafi na adadin shekaru dan kuma ku san lissafi na kewayawar kwanaki ta yadda za a samu sati a samu wata a samu shekara ubangiji maɗaukin sarki ce wa kullu shay'in dukkan komai fassalnahu mun rarrabe shi tafsilan rarrabewa da haka Allah subhanahu wataala nan ma yace yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ko nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun sai Allah yake ne ma kada اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون inna fi ikhtilafil layli lalle a cikin sassabawar dare wannan hari da wuni sassabawa ana nufin canjin aiki rana ta zo wuni yayi rana ta fadi dare ya zo wata ya fito hakanan suna sassabawar aiki suna karbe zaini a junansu wannan shine ma'anar ikhtilaful layli wan nahar an gane ko ubangiji yake wa ma khalaqa Allahu da duk abin da Allah ya halitta Fissa samawati wal ardi a cikin sammai da ƙasa a cikin waɗannan baki ɗaya la ayatin akwai ayoyi li ya yattaquna ga waɗanda suke jin tsoron Allah mana duk mai tsoron Allah ya san ranan nan ba abin za ke hudowa ba ba kuma abin za ke faduwa ba watan nan ba abin za yake hudowa ba ba abin za yake faduwa ba daren nan ba abin za yake zuwa ba ba abin za yake tafiya ba duk mai tsoron Allah ya san ubangiji yana da hikima cikin gudanar da waɗannan abubuwa mafi girman hikimar shine mu san lokutan da za mu yi masa bauta domin duk lokutan ibadar mu ubangiji ya rataya su da caccanjawar waɗannan lokuta idan rana ta fito to akwai ibadoji da ake wa Allah a wannan lokaci ba kawai ranar ta zo bane a banza da haka ka more ta a banza ta fada a banza ba haka bane ba to amma ba kowa ke gane wannan ba sai mutumin da yake da tsoron Allah kuma ya san cewa wannan ranar da take fitowa take wucewa rayuwarsa ce take tafiya kuma lissafi ake masa kuma zai je duk abin da ya aikata din nan sai an kididdiga masa kayansa an masa hisabi yasa a wasu ayin Allah yake inna fi khalqis samawati wal ardi wa al-layli inna fi khalqis samawati wal ardi wa al layli wan nahari la ayatin li ulil albab hmm. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الليل ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان على آمنوا ربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله يقول إن في خلق السماوات للي أتكن هلتك السمي والأرض دكسة waqtilafil layli wan nahar da saɓawa dare da wuni la ayatin li ulil albab akwai abin lura amma ga masu hankali kaga daidai da nan inna fi ikhtilafil layli wan nahar an gane ko Lallai a cikin sabawa dare da wuni wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard da abin da Allah ya halitta a cikin sambai da kasai zubin ayoyin an yi kwan gaba kwan baya amma ma'anarsu ɗaya ce A anan inna fi tilafin layli wan nahar wa ma khalaqa Allahu bis samawati wal ard amma a can inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar nan, sai Allah ya cike da la'ayatin liqaumin yattaqun can kuma sai yake la'ayatin liqulil albab qaumin yattaquna nan sune dai ulil albabi a can to kamar mun ƙara tambayar Allah su waye dai qaumin yattaquna har yanzu ba mu fahimta ba su waye ulul albabi har yanzu dai ba mu gane ba sai Allah ya ce allazina yadhkuruna kiyama su ne waɗanda suke ambatan Allah a tsaye wa da a zaune wa ala junubihim da a kwance wa na fi khalqis samawati wal ard kuma suke tunani game da halittar sama da ƙasa Imam al ya yace ubangiji ya ce suna ambatan Allah a tsaye dan ya nuna ane masa bauta a tsaye kaga tsayuwar sallah ai bauta ce ga Allah kuma yace suna bauta suna yin tunani ko suna ambatan Allah a zaune don ya nuna ana bauta masa a zaune wani ba zai iya tsayuwa ba amma ai zai iya zama wani ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya zaman ba amma zai iya ne kwanciya imam al-qurtubi yace ba yadda za ka yi ka samu dan adam a duniya ba a ɗayan waɗannan halayen ba mutum in baka same shi a tsaye ba za ka same shi a zaune in baka same shi a zaune ba za ka same shi a kwance ba wani mutum da za ka ce baya tsaye baya zaune baya kwance to ya yake babu shi abinda Allah yake nufi hankalinka shine duk yadda za a yi in dai kana da hankali to ka bauta wa Allah in ma bai baka damar yi a tsaye ba to yi a zaune in bai baka damar yi a zaune ba yi a kwance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-jamb kai sallarka a tsaye in lafiyar ka lau zaka iya in ba zaka iya ba yi a zaune in ba zaka iya a zaune ba yi a kwance waja'al ruku'ak sujudaka akhfada min ruku'ik sannan idan sallah ce in kana yi a zaune ko kana yi a kwance kana yin ima'i nuni to idan ka zo yin sujada ka yi ta tafi ƙasa sama da ruku'u domin asali sujada ƙasa take da ruku'u ubangiji madaukakin sarki ya ce waɗannan masu bauta wa Allah a duk halin da suka samu kansu matukar suna cikin hankali su ne ulul albab to sannan yana daga cikin abin da suke yi wa ya tafakkaru na fi kalki samawati wal ard suna tunani a cikin halittar sama da halittar ƙasa mutum ya zauna tsam ya yi tunani ita wannan saman zai yi a ce ta yi kanta ba zai yi ba to in sama ba zai yi a ce ta yi kanta ba waye ta Allah to da yi ta me ya manufar yin to natijar shine ka gano rabbana ma khalaqta hadha batila ba zai yi Allah ya yi sama da ƙasa bai da manufa ba domin mai hankali ma cikin mutane baya aikin banza ballantana ubangijin mutane da ya halicci hankali ka ce zai yi aikin banza ba zai yi ba Ya sa Allah maɗaukin sarki cewa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba manufa ba wa ma khalaqna samaa wal arda ne wa ma bainahuma batila ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba manufa ba amma kafirai su suke zata Allah duk zai yi wannan aikin kuma ba manufa a'a da Allah ke zalika zannul ladina kafaru wa lil kafaru minan wannan zaton kafirai ne Allah zai yi aiki ba manufa azaba ta tabbata ga kafirai kuma azabar wuta amma muminin kwarai ya san duk abin da Allah ya yi da manufa ko ya gano ko bai gano ba rashin ganowar baya nuna babu gazawar ka ce ta dan adam da tunani yasa ka kasa ganewa amma shi Allah hakimu ne duk abin da ya akwai hikima a ciki da su koma su su bi Allah su kuma kaɗaita shi da bauta rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhazaytahu wa ma lil-zalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا هل إذوا قرشان آيين da haka dai abinda Allah maɗaukin sarki yake so tattare da mu duk wata halitta da yayi mu kalli halittar ita kanta ta isa ta jamu zuwa ga mu daɗa sanin girman Allah fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk wata halittar Allah da zaka kalla ta isa ta nuna maka cewa lalle Allah akwai shi kuma lalle Allah yana da iko kuma lalle Allah shi ya cancanta a bauta masa ina fata an gane shi yasa a wata ayar Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli afala ينظرون إلى الجب كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Allah ya ce a fala yin zuru ne yanzu to mutane ba za su yi duba ba ne, ilal jibali, ilal ibili, zuwa ga raƙumi, kai fa kuli ƙar yadda muka halitce shi, mana a cikin halittar dabbobi raƙumi na musamman ne, Allah ya zuba kimiyya da fasaha a cikin halittar raƙumi raƙumi dabba ce wacce ta sha bamban da dabbobi da yawa raƙumi dabbar da wace dabbar gida ce raƙumi yana da abubuwan da dabbobin gida suke da shi kuma yana da wasu abubuwan da dabbobin dawa ke da shi raƙumi shine dabbar da za ka rayu da shi a cikin dausayi kuma ka rayu da shi a cikin hamada da haka Allah ce yanzu ba za su kalli yadda muka yi raƙumi ba kaɗan daga cikin baiwoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa raƙumi kamar yadda na faɗa juriya raƙumi dabba ce mai juriya wanda juriya ɗabi'a ce ta bar dabbobin daji amma raƙumi yana da juriya juriyar kishirwa juriyar wahala yana daga cikin halittar raƙumi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bisa ga hikima da kuma bajinta raƙumi yana da tankin abinci a cikin sarzab bayan tanki na asali na abinci wanda kowace halitta take da shi to shi raƙumi yana da reserve tank kar ka ɗauka duk abin da ka ga raƙumi yana ci cikinsa yake zuwa akwai wanda yake ajiyewa Dan ko ta kwana yana da sito in ya ji yunwa ya ji yunwa sai ya ɗebo abinci daga wancan sito ɗin sai kuma ya kai shi asalin cikinsa shi yasa masu tafiya a cikin sahara sukan riƙi raƙumi dan in ruwa in suka rasa ruwa suka sha wahala in suka yanka shi sai su ɗebo daga wannan su ɗinsa za ka samu ruwa ne kamar ba a yi masa komai ba kuma sai su sha to sannan raƙumi shi duk iska duk ruwa baya hana shi tafiya yanzu kaga idan ana iska a cikin sahara iska ta ɗebo ƙura raƙumi baya rufe ido yana da wani gilas da yake saukewa a idansa ƙura ba ta shigan masa ido Idonsa a buɗe raƙumi zai iya ɗaga ido ya kalli sama ana tsabar ruwa kuma ruwan baya shiga idonsa. yana da wani gilas da Allah ya masa da zai sako ya rufe ido da nan raƙumi ya bambanta da doki duk da suna tarayya da doki a wasu abubuwa a cikin gari yanzu doki in ka haushi kana gudu iska shigan masa ido take rufe ido yake to da dama za ka ga in kana gudu da doki zai je jefa kansa inda shi kansa zai halaka saboda ba gani yake ba iska tana shigan masa ido amma raƙumi bai da wannan matsala raƙumi yana da abubuwa na ban mamaki raƙumi kamar yadda wasu ke cewa yana da al'ada wata ma daga cikin al'adun mutane don raƙumi wasu sun ce yana al'ada yana al'ada irin ta mata haila to da haka raƙumi yana da abubuwa na ban mamaki sosai to da haka Allah ce yanzu ba za su kalli raƙumi ba yadda muka halice shi wasu malaman suka ce abin da yasa Allah ya zaɓi raƙumi ya buga wannan misalin da shi saboda su mutanen da ake magana da su a wannan lokacin babu wani abu da suka sani na ban mamaki cikin halittun Allah sama da raƙuri saboda larabawa ne ba yadda za a yi balarabi ya rayu babu raƙuri to haka na Allah madaukin sarki ya ce wa ilal sama'i kuma ba za su kalli sama ba kai farufi a yadda muka daga gininta wa ilal ardi wa ilal jibali ba za su kalli duwatsu ba kai fa suti hadi yadda muka kakkafa su kai fa nusibat yadda muka kakkafa su wa ilal ardi ba za su kalli ƙasa ba kai fa su har yadda muka shimfiɗa ka? ma'ana kaga kenan abinda ake so mu yi shine kallo zuwa ga halittun Allah dan su ƙara mana sanin Allah kuma su ƙara mana yadda da ikonsa da kuma girmama shi wannan shine inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun sai Allah ya ce الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك معهم النار بما كانوا يكسبون الله يقول إن الذين للي وأن لا يرجون لقاءنا باسا قورا جموادهم kalmar raja'u a nan wasu malamai sun ce ma'anarta shine alkawu tsoro suka ce duk inda kalmar raja'u ta zo aka gabace ta da da harfin nafi to wannan ma'anar raja'u anan ya koma kau kamar yadda Allah yake wa qala allazina la yarjuna wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila almalaikatu aw nara rabbana Allah wa qala allazina la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa tsoron haduwa da mu suna cewa laula unzila alaina almalaikatu mm-hmm. unzila almalaikatu me yasa ba za a turo mana mala'iku ba in so ake mu shiryu ba a turo mana ɗan adam ba auna nara bana, in kuma da gasken ne Allah so yake shidar da mu to yazo da kansa ma wal iyaz billah kaga wannan maganar sai kafuri zai faɗe ta wanda baya tsoron ya gamu da Allah amma waɗansu malaman suka ce a arrajau anan ma'anarta shine dai sa rai domin daman yana daga cikin ma'anonin kalmar raja din shine sa rai da tsammani ubangiji yace innal ladzina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa sa ran gamuwa da mu ma'ana ba su yadda da tashin alkiyama ba ba su yadda da irin an mutu za a tashi ba to haƙiƙa irin waɗannan waradubin bil duniya waɗanda suka yadda da rayuwar duniya kaɗai ita ce rayuwa suna ganin bayan rayuwar duniya babu kuma wata rayuwar wasu ma'annu suka samu yaƙini da nutsuwa a cikin rayuwar duniya abin nufi suka yi amanna da ita suka yadda da ita suka fi sakankancewa da ita ubangiji madaukakin sarki yace na hum an na gafilun su ne dai waɗanda suka na gaburan ayoyinmu ula'ika to irin masu wannan kamanni ma'awahu min nar masu ita ce wuta bima kanu yaktibuna sakamakon miyagun ayyukan da suke aikatawa ma'ana ka'ida shine ya dan adam koda kana rayuwa a duniya amma karka ji cewa daga duniya ba wata rayuwa akwai wata rayuwa ubangijin da ya kawo ka wannan duniya ya raya ka a cikin ta ya baka duk abin da ya baka ka yadda da diye maka wannan shi kuma yace maka akwai wata rayuwar bayan wannan to dan me za ka yi mutunta to amma kamar yadda Allah ya faɗa akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda ba su imani ba suna ganin bayan rayuwar duniya ba wata rayuwa bayan wannan duniyar ba wani gida kuma wanda zai biyo baya na lahira wanda shi kuma za a ci gaba da rayuwa a cikinsa waɗansu sun fito sun faɗi haka ƙarara wa kalin lazina kafaru لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن يبعثوا نعم قل بلى وربي لتبعثن نعم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah ce wa kalan lazi da kafaru kafirai sun rika sun ce la ta ji na sa ma ba za ta zo ba da aka iya rayuwa kawai ta duniya ce Qul sai Allah ya ce ka ce da su bala tabbas abinda kuka faɗa din nan ba haka bane wa rabbi na rantse da ubangiji na la tub'a sunna a wani wajen la ta'tiyannakum wallahi alkiyama sai ta zo muku alimul ghaibi wanda ke baku wannan labari shine masanin gaibu ko kuma ubangijin nawa da na rantse muku da shi alimul gaibi shine masanin gaibu lokacin da shine masanin gaibu kuma ya faɗa yace za a yi kenan za a yi ko ai ba ku san gaibu ba dan me za ku ja da shi a wata yare yace za'amal ladina kafaru allan yub'athu kafirai suna riya cewa ko sun mutu ba za a tashe su ba qul sai ubangiji yace ka ce da su wa rabbi na rantse da ubangiji na la tuba asunna wallahi sai an tashe ku kuma la tunabba'unna ma amiltum kuma za a gaya muku duk abin da kuka aikata wanda shine abin da ba kwa son kuke ta gocewa ba kwa so ai tashin alkiyama to za a yi kuma sai an tsiye ku la tunabba'unna wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wani wajen suka ce wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bima ba'uthin sun ce ba komai bane face iya rayuwar duniya ce muna dai mutuwa ne kuma mu rayu amma ba za a iya tashin mu ba in mun tafi mun tafi kenan in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'uthin da kuma in ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahar suna cewa kawai rayuwar duniya ce babu ta lahira muna mutuwa ne muna rayuwa ba kuma abin da ke kashe mu sai nature sai caccanjawar yanayi sai jujjuyawar zamani amma ba su yadda ma cewa akwai wani Allah ba da haka Allah subhanahu wataala ce waɗanda suke da irin wannan akida ta cewa alkiyama ba za ta zo ba sun fi yarda da duniya ita suka sakankance da ita ita suke ganin tabbas a gare su to irin waɗannan ubangiji madaukakin sarki ce masu ita ce wuta sakamakon miyagun ayyukansu da aka yadda da ranar lahira ɗaya ne daga cikin rukunin imani kuma ko shakka babu lahiran nan za ta zo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya alkawarta a wajaje da dama kuma duk wanda yake cewa alkiyama ba za ta zo ba bai da wata hujja kawai molanka ne da kuma taurin kai amma in dai ka yadda Allah yana da iko har ya kawo ka duniya to me yasa yi da ikon ya kawo lahira ai da lahira da duniya duk rayuwa ce ubangijin da ya bada wannan rayuwar ya aka ba zai iya bada wancan ba ai bayar da wannan ya nuna yana da ikon waccan sai Allah ce mai innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Allah ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai? ya hadihim rabbuhum ubangijinsu zai shiryar da su bi imanihim da imaninsu ma'ana sakamakon imani sai Allah ya ƙara wani imanin sakamakon shirya sai Allah ya ƙara wata shirya wannan ayar na daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da ita akan karuwar imani idan kai imani matakin farko wannan zai sa Allah ya daga ka zuwa mataki na biyu daga nan ya ƙara cicciɓa ka mataki na uku gwargwadon ka gwargwadon yadda Allah zai rinka haɓaka ka yana daga ka kamar yadda shari'a ma haka take idan mutum ya shiryu to Allah yana ƙara masa shari'a kamar yadda Allah ya ce wa yazidu Allahu allazina hadadu wa yazidu Allahu allazina hadadu hudan والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah ya ce wa yazidu allahu Allah yana karawa wa allazina tadaw waɗanda suka shirya hudan da wata shirya to da haka Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo a cikin littafin sa na tafsiri da Ibn Kathir da Fakhruddin al-Razi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yatalaqqa al-mu'minu amalahu fi ahsani surati mumini zai game da aikin sa a kabarin sa a cikin kyakkyawar kama fayu annisuhu aikin nasa shi zai rinka ɗebe masa kewa sallaka ta zo ta taya ka hira azuminka ya zo ya ɗebe makewa sadakarka ta zo ta haskaka ma haka za ku yi ta kasancewa tare da su har alƙiyama ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa yahdihi kuma shi zai rinka nuna maka abubuwa da kuma yadda rayuwarka za ta kasance a cikin kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa yatalaqqa kafiru ko al amaluhu hakanan shi ma kafiri zai game da ayyukansa ko ayyukansa za su cin mai fi akbahi sura a mummunar kama fayuhishuhu wa yudilluhu ka rinka tsoratar da shi suna firgita shi kuma suna batar da shi da ka imanin mutum zai shiryar da shi zai shiryar da kai yadda za ka yi zaman kabari kuma shi ne zai zame maka abokin tafiya har zuwa aljanna to haka nan idan mutum ya zama kafuri ne ayyukansa munana da ya a rayuwar duniya su za su zo cikin kabari suna firgita shi suna tsorata shi suna zuwan masa cikin kamanni munana cikin kamanni na halittu masu ban tsoro da haka kuma har su za su sanya masa damuwa tun kafin ma a kai ga tashin alkiyama kuma idan an je tashin alkiyama su za su hana shi ya iya bin hanya madaidaiciyar da zai haye siradi har ya tafi aljanna to da haka ubangiji madaukakin sarki ce innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim to a nan za mu ga amfanin imani da aiki na gari imani da aiki na gari yana jawo shari'a imani da aiki na gari yana jawo soyayyar Allah imani da aiki na gari yana jawo aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahman innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahman إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة da haka duk inda za ka ga an ci wata gajiya ta imani sosai da aiki na kwarai kaga duk cikin waɗannan ayoyin da ma wasu da yawa sai an ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari to ga abin da za a yi musu kenan da za ka yi imani ba ka yi aiki na Garba, to na ukun ba zai samu ba kaga innal ladina amanu in aka cire wa amilus salihati to la yahdihim rabbuhum innal ladina amanu in aka cire wa amilus salihati la yaj'al lahum ar-rahmanu waddan innal ladina amanu in aka cire wa amilus salihati la takuna lahum jannatul firdausi nuzulan innal ladina amanu in aka cire wa amilus salihati to ba ulaika hum laysu khairal bariyah da aka ya uwa mu sani cewa imani sai da aiki na kwarai dole ne ko ka ce ka yadda da Allah to kuma sai ka tsaya ka yi wa Allah abin da yake so aiki na kwarai a nan ya shafi biyayya da kuma gujewa hane-hane wani aiki na kwaran yi ne wani aiki na kwaran kuma bari ne yanzu kaga aiki na kwarai in an ce hayya ala sala menene aiki na kwarai sallah aiki na kwarai in watan ramadana ya kama me aiki na kwarai azumi aiki na kwarai in lokacin aikin haji ga wanda Allah ya horewa aikin haji to sannan idan kuma ka zo inda ake saban Allah to aiki na kwarai shine kar ai da kai in ka mu'amala da iyayenka kar ka saba musu wannan shine aiki na kwarai da haka aiki na kwarai taratan kunu amran wa taratan kunu nahayan taratan kunu imtisalan wa taratan kunu ijtinaban wani lokaci aiki na kwarai ne wani lokaci kuma aiki na kwarai bari sai Allah ya ce mai ula'ika tajri min al anharu aljanna korami eh, suna gudana ta karkashin yan aljanna ana nufin ta karkashin aljanna amma sai aka ce Tajiri min tahtihim ana nufin min tahti jannatihim korami suna gudana ta karkashin aljanna su da suke ciki fi jannatin na'im a lokacin da suke cikin jannatin na'im aljannan ni'ima Allah ta samu da rahamarka ubangiji ya ce da'awahum fiha subhanakallahumma addu'ar su a cikin aljanna su yan aljanna shine shine suke subhanaka allahumma imam al-qurtubi yace abinda ake nufi shi dan aljanna duk abinda zai nema aljanna tasbihi yake yi idan dan aljanna yana jin shan ruwa ba ta zai a kawo ruwa ba sai ce subhanallah da ya ce subhanallah to an san ruwa yake so sai kuma sai a kawo masa ruwa ya sha in ya sha ruwan ya koshi za a dauke kofin ba sai ya ce ku zo ku dauke kofin ba sai ya ce subhanallah kofin sai ya tafi da kansa idan dan aljanna nama yake so ba ta zai ku kawo nama ya faɗi nau'in naman ba ai ɓata lokaci ne wannan da ya ce subhanallah an san naman da yake so da nau'in da irin sarrafawar in soyayye in gashashe in da za a kawo mar da haka shine ma'anar Awahum. duk abin da za su nema da tasbihi suke yi to dan Allah a duniya akwai kimiyya da fasahar da ta kai aljanna yanzu ga mu ɗauki lantarki wannan kwan lantarki dole in za ka kunna ƙwallon tarki akwai wajen da switch in aka sa off akwai kuma inda aka sa min on duk tsiyarka in kana son ya kama sai dai ka danna off on amma in ka danna on to ba zai kama ba off kai ko ba zai kama ba kashewa kai to amma aljanna ce kaɗai saboda tsabar kimiyya da fasahar da Allah ya zuba a cikinta kalma ɗaya take komai kalma ɗaya take komai in aiki miliyan za ka nema a aljanna da kalma ɗaya za ka nema kuma ba za a maimaita maka abin da ba shi kake so ba kun fahimci wannan za ka ci abinci ka ce subhanallahi ka ƙoshi ka ce subhanallahi kana son a ɗauke ka zuwa wani waje ka ce subhanallahi kana son a dawo da kai ka ce subhanallahi to ai kaga in dai ba tsari na ubangiji ba subhanahu wata'ala ya za a yi kalma ɗaya ta rinka sarrafa abu yanzu kamar jirgin ruwan annabi nuhu ne yanzu duk wani abin tuki akwai giyar tafiya akwai giyar tsayawa akwai giyar ba ko jirgi akwai giyar da za a danna masa ya tashi akwai wata in aka danna ƙasa zai yi ko ba haka ba mota akwai giyar gaba akwai firi akwai ribas ko to amma jirgin ruwan annabi nuhu da kalma ɗaya yake tafiya in zai tafi bismillah ne in kwana ce bismillah ne in tsayawa ce bismillah ne wa qalar kabutiha wa qalar kabutiha bismillah yudriha wa murdiha inna rabbi ghafurur rahim to kaga wannan yake nuna mana kimiyya da fasahar Allah ta shallake dan adam ba wanda ya isa wannan abun kalma ɗaya ta ba da abu da opposite ɗinsa kuma wannan yake nuna maka a aljanna duk wani abin da ke cikin aljanna an yi programming ɗinsa ne da zuciyar ɗan aljanna kuma ko wannan bahanaka ɗin da muke ta faɗa taka daban tawa daban ga ta dai kalma ɗaya ce amma a aljanna ka yanzu ka in ka ce subhana abin da kake so subhanan za ta yi ma ni ma a tawa in na ce subhana abin da ni nake so tawa subhanan za ta yi amma dai duk subhana ce an gane ko da haka imamul qurtubi ce wannan shine ma'anar da awahum fiha subhanaka allahumma duk abin da dan aljanna yake so aljanna kawai subhana zai ce wata tahiyyatuhum fiha salam sannan kuma gaisuwar su ijunan su ita ce salam ma'ana shi dan aljanna kullun a cikin sallama yake yayi wa kansa sallama ayi masa sallama yayin shiga sallama yayin fita sallama waɗanda suke kewaye a ciki sallama kai tun daga lokacin mutuwarsa ma sallama ta allazina humul malaikatu allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin hmm. na salamun alaykum hmm. udkhulul jannata bima kuntum damaru. Allah ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suke karɓar rawukan su suna cikin nishadi da tashin kanshin turare yaquluna mala'iku suna ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku udkhulul jannata ku shiga aljanna mana a lokacin mutuwa mala'iku za su yi musu sallama to haka nan kuma in suka zo shiga aljanna nan ma za a yi musu sallama domin wannan sallamar ta lokacin mutuwa ce kalmar udkhulul jannata suna gaya musu abin da za a gaya muku kuma a nan gaba kar ku damu a wajen karɓar rai aminci a wajen tashi aminci a wajen shiga aljanna ma aminci وأدخل الذين آمنوا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها Allah madaukakin sarki ce wa qudi khilal ladina amanu wa amilus salihati za a shigar da masu imani da aiki na kwarai jannatin aljannatai tajri min tahtihim al min al-anharu wanda ƙorami suke gudana ta karkashin gine-ginanta na fiha za su dawoma a ciki bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salam kuma gaisuwarsu a cikin ta shine salam وبنجي يتي والملائكة إن الذين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو عمير إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بآيات الله ولا ينقضون الميثاق والذين ينزلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العباد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلى بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم Allah ya ce wal mala’ikatu hatta mala’iku والملائكة حتى alaihim suna shigar wa 'yan aljanna min من كل ta kowace ƙofa. za ka dawo kana rayuwa ga ka ga mala'ika jibrilu ga ka ga mala'ika mika'ilu kuna ganin juna sai dai kawai da an zo kiliya jibrilu ya ce ma wa na salamu alaikum kai ma ka ce wa alaika salam Jibrilu. ubangiji madaukakin sarki ya ce لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Allah ya ce ‘yan aljanna la ya ma'una ba sa ji fiha a cikin aljanna lagawan ya sashen zance wala ta ko zancen da yake jawo zunubi duk wata maganar da ba ta da amfani ta banza babu ita aljanna duk maganar da in an yi za a samu zunubi babu ita aljanna aljanna babu gulma babu ƙarya babu sharri babu ƙazafi duk waɗannan maganganu ne da suke jawo zunubi to 'yan aljanna ba za su ji su ba domin ba a yin sa a can illa ƙilan salaman salama sai dai kawai ka ji ana ta salamun salamun salamun salamun to uwa uba ba wai ma mala'ika jibril ya gaishe ka da salamu ba ba wai dan aljanna dan uwanka ya gaishe ka da salamu ba hatta shi kansa Allah ma zai ce maka salamu ubangiji ya ce salamun qaulan salam qaulan min rabbir rahim Allah ya ce salam ita sallama qaulan magana ce min rabbir rahim daga ubangiji mai rahama amma zuwa yake ba yan aljanna ina fata an gani da kalmar salam ma'anarta dai shine zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar a cikin Adabul Mufrad hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzo Allah yace assalamu ismun min asma'illah kalmar salamu suna ne daga cikin sunayen Allah ja'alahu fil ardi da ya sanyo shi a ban kasa fa abshuhu bainakum ku da yawan yada shi a tsakaninku ana so ko kafin mu je aljanna a wannan duniyar duk yadda ka gifta da dan uwanka ka ce salamu alaikum salamu alaikum duk yadda kake cikin wani halin tsoro da ka ce wa mutum salamu alaikum ya ce wa alaikum salam sai ka ji aminci da natsuwa ko a daji ka game da mutum da yayi sallama ka amsa da ka yi sallama ya amsa sai ka ji shi dan uwa ne ali ya ga ali ina fata an gane to da ka sallama tana da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum manzo Allah ce wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai kun so junan kuna son gaya maku abinda in kuna yi za ku so juna sahabbai suka ce gaya mana sai ya ce salama ku yada sallama a junan ku za ku kaunaci juna duk yadda mutum ya zo wucewa ya ganka ya ce salamu alaikum wallahi sai ka ji kana son sa amma kowaye ya zo ya wucewa ta wajen ka ya kau da kai ya sha kunu sai ka ji damuwa a ranka ko dai ba ruwanka da shi amma sai ka ji ba daɗi da ka ya ɗan uwa mu zama masu yin sallama a baki da kuma a amince a aikace a ma'anance domin ma'anar sallama ba kai mutum sallama ka cuce shi ba ita sallama tana nuna ba zan cuce ka ba ka yadda da ni in yadda da kai ka so ni in so ka wannan shine ma'anar sallama Allah madaukakin sarki ya raya mu cikin aminci ya tashe mu cikin aminci ya sa mu cikin waɗanda za su ke yaɗa sallama a tsakanin su duniyarsu da lahirar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.